assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna goma sha uku ga watan sha'aban hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana dubu daya da dari hudu da arba'in da uku kamar yadda muka gabatar cewa in insha allahu yau za mu yi darasi game da abin da ya shafi tarban watan yan uwa masu albarka muna dab da shiga cikin wannan wata mai albarka daga nan zuwa waɗansu kwanaki kaɗan in muna da sauran shan ruwa za mu wayi gari a cikin watan ramadana allah ya riskar da mu abu na farko da nake so na ja hankalinmu zuwa gare shi shine akwai ɗarurrukan bayan allah waɗanda shekarun da suka gabata da su aka yi ramadana wadda yanzu suna kwance a kaburburansu suna jiran ranar hisabi akwai ɗaruruwan mutane 'yan uwa waɗanda ramadan ramadan da ya shuɗe da su aka yi tayin ramadan yanzu maganin da muke yin nan suna kwance a cikin kaburburansu suna jiran ranar da za a musu hisabi idan allah ya ja kwanakinmu zuwa wannan ramadana to kuma akwai waɗansu ɗaruruwan da su ma wani ramadanan ba da su da ba ba ka sani ba watakila ko wannan ramadan ɗin shine ramadanan ka na ƙarshe ba ka sani ba yadda bara aka yi da waɗansu a daidai cikin waɗannan kwanaki Limamin mu na s19 alhaji ahmad da shi muka zauna aka yi ta maganin yadda za a yi tarawihi shi ya ja tarawihi yanzu yana kwanci a kabarinsa allah ya sa hutu yake allah ya gafarta da shi baɗi ko da kai da a ko ba da kai da a abinda nake jan hankali na da ku zuwa gare shi shine mu yi amfani da wannan dama da allah ya ba mu amfani da wannan dama da yake gaba gare mu idan allah ya riskar da mu wannan wata mai albarka Muyi yi amfani da dama mu amfani da dama da yawa da yawa duk wadda ka ji yana kuka a filin alkiyama da yawan waɗanda suke kuka suke nadama a filin alkiyama dama suka samu suka yi watsi da damar ta zo ta wuce galibi nadamar lahira galibi nadamar lahira wasa da dama mutum ke yi sai kuma ya zo ya nemi damar a lokacin da ba za a bashi ba mun yi bayani game da imani akwai waɗanda an kira yesu zuwa ga imani ba su yi imani ba walau tara idh wuqifu ala nari faqalu ya na nuraddu wala nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna min almu'minin Allah ya ce da za ka ga lokacin da aka tsaye da kafirai akan wuta ga wuta a gaba gare su faƙalu ya laita. za su ce ya nadamar mu ya hasarar mu nuraddu allah ina dama ka mai da mu duniya ka sake ba mu dama wala nukadhiba bi ayati rabbina ba za mu karyata ayoyin ubangijinmu ba kaga wannan jumla ta nuna a duniya an gaya musu ayoyin sun karyata domin yanzu suna cewa wala nukadhiba bi ayati rabbina ba za mu karyata ba kaga sun karyata ne sai suka ce wa nakuna minal mu'minin sai mu zam daga cikin mu'mine Allah ka bamu wannan damar to sun tabbatar ma kansu cewa an kiraye su an ba su dama ba su yi amfani da damar ba yau gashi suna roƙon a sake ba su dama a inda ba za a ba su damar ba a suratu gafir allah ya ce innan ladina kafaru yunadauna lamakatullahi akbaru min makatikum anfusakum iftudu auna ilal imani fatakfurun allah ya ce kafirai za a kiraye su a ranar alkiyama a tara su sai a ce musu lamakatullahi akbaru min makatikum anfusikum tsanar da Allah ya muku a yau ya ɗara tsanar da kuka yi wa kanku domin duk wadda ya tashi a filin alkiyama ɗan wuta wadda ya tashi mummunan tashi to yakan tsani kansa irin tsanan da tun da yake a duniya ba wanda ya taba tsanansa idan ya tuna ya taba caca rigimar da ta tashi mishi a filin alkiyama akwai caca zai tsani kansa zai wushi kansa in ya tuna ya yi zina in ya tuna ya yi shirka da allah in ya tuna ya yi bidi'a in ya tuna ya sha giya yakan ji haushin kansa ya tsani kansa iyakar tsana to a daidai lokacin sai a ce musu lamakatun lahi akbaru min maktikun anfus sanarku da Allah ya yi kinku da Allah ya yi ya fi yadda kuke kin kanku if tudu'auna ilal iman yayin da ake kiran ku zuwa ga imani fatakfurun ku kafirci qalu rabbana da su ce ya ubangiji amatta nafnataini wa ahyayta nafnataini Allah saboda ƙwarewarka da iyawarka Allah saboda wayarka. Allah kai ne baka kashe mu kisa biyu ka rayas da mu rayaswa biyu da ba mu nan ka samar da mu bayan ka samar da mu kuma ka sake ɗaukar mu kuma allah gashi yau ka tasar da mu shine ma'anan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum to da su yi jinjina ma allah da haka amatta nathnataini wa ahyaita nathnataini allah saboda buwaya irin taka allah kai ka mana kisa biyu Allah kai ka mana rayuwa biyu Allah gashi ka tayar da mu fa'tarafna bi dhunubina Allah mun yi itirafi da laifuffukan mu abinda duk aka kama mu da shi a yau Allah mun yi Allah mun yi amma Allah kai hakuri fa hal ila kurujin min sabil